Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa daga ranar goma sha bakwai ga watan Maris zuwa goma sha tara za a gudanar da kwamɓalar kokowa na kasashen Afirka ta yamma Tolak a nan yamai inda ana ci gaba da tankaɗe na 'yan kokowa. Gwamman mata ne na garuruwa goma na ingingimi suke ɗauka wani horo a kan maudu'in tsauran ra'ayin addinin Islama da kuma rayuwar ƙungiya. A rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan sarautar sarkin noma a gundumar Dogon Dutse. To yanzu ga labarun dalla-dalla. 'Yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar MENA suna shirye-shiryen karawa da 'yan wasan ƙasar Madagascar da misalin karfe 8 na yammacin yau a matakin karawa neman matsayi na uku a kwamɓalar cin kofi na nahiyar Afirka da ke gudana a karo na bakwai a ƙasar Algeria. gobe ne za a yi bugawa ta ƙarshe tsakanin 'yan wasan ƙasar algeria masu masaukin baƙi da kuma ƙasar senegal a ɗaya ɓangare daga goma sha bakwai zuwa goma sha tara ga watan maris za a gudanar da kwamɓala kokowa na ƙasashen afirka ta yamma tolak a nan yamai a cikin wannan tsari 'yan kokowa goma sha biyar na ƙasar niger sun yi tankaɗe da rairaye domin tsayar da 'yan kokowa biyar da za su wakilci ƙasar Nijar a wannan kwambala. Malam Barka a ko da daraktan fasaha na, kokowa a Nijar ya yi wa Asumana na ƙarin haske. mun sa entrepreneur ke mu wannan dama aikin su ne muka dauki cikin kowane yauni kun san yauni biyar ne yaunin 66 yaunin 76 86 kasa da 100 da sama da 100 kaga yaunin biyar cikin kowane yauni technician kenan sun ba mu yan kokowa uku uku uku uku yanzu wannan uku uku so biyar su sha biyar za mu kawo su a samu kaman wata guda an mun samu ana gurzar su to an an yi kaman kwana goma ana gurzar su ta fari eh, za a zo a yi kwambala tsakanin su uku uku uku nan cikin kowane kowane yauni sai a rike biyu biyu a saki guda guda goman nan kenan biyu biyu cikin kowanne yauni su ma za su ci gaba da horo an hore su kuma can zuwa kamar saura maku guda a zo kwambala sai kuma a yi wata kwambala tsakanin biyu biyu biyu nan far yauni su yi koko kwa uku uku ko hudu cikin kowane yauni a gansu da kyau tare da kwamiti da muka sa sai a hudda ekip kin ta mutum biyar wanda za ta je ta yi representan Nijar bisa wannan kwambala na yauni yauni Wasu masu ɗauke da makamai bisa motuna wajen bakwai wajen karfe hudu na yamma sun kai hari a garin a gurin zaman jandarmomi na ƙaramar hukumar farwal sun hallaka mutum biyu fararen hula ɗaya daga cikinsu ma'aikaci ne na kamfani mai aikin hanya. ausu abdulrahman wakili na doso ya tuntubi hamani halidu wani mazauni garin ta wayar tarho A nan falon bayan sallar la'asar ce mutane suka fara jin karar bindigogi mutane da farin sun aza yara ne suke wasa da fetar amma tsofin sojoji da ke zama sun ce waɗannan bindigogin kwarai ne sun shawarci jama'a su shiga gidajensu domin mayan bindigogi ne suka ji mintoci goma zuwa sha biyar mutane sun fara fitowa domin ganin abin da ke faruwa a nan maharan sun kuna babur guda da kashe mutum biyu na farko yana cikin motar gyaran hanya da harsashe ya samu na biyun kuma shine mai gadin wannan kamfani dan uwana ya tafi gendarmerie domin daidaita wani fada tsakanin matasa biyu nan ne harbin uwa da wabi ya same shi yana kokarin tserewa ne suka harbe shi ta baya Shagororin mata ɗari na garuruwa goma na ingigimi za su ɗauki wani horo na tsawon kwanaki uku a kan maudu'in kaifin kishin addinin Islama da rayuwar ƙungiya. magajin garin ingingimi ya yi kira ga matan da su mayar da hankali a akan abin da horon ya kumsa umaru malam haladu a hirarsa da abdullahi maina shugabanni ne na mata aka tara na ƙauyuka daban-daban goma da shugabanni na mata na cikin gari na gegime an tara ku a baku horo saboda yaƙi da cin zarafi da kuma shuhuda zaman lahiya kwamin gegime gabaki daya mun san mata suna da rawa wadda suke takawa rawa mai matukar muhimmanci saboda duk wani abin da zaka yi in bawa mata cikin shi karshen shi zaka yi asara ne muna kira gare ku ku ba da hankalinku da lokacinku ku saurari abubuwan da za a gaya muku kuma ku ɗauka ku yi amfani da shi ku kama mana wajen shimfiɗa zaman lafiya sai dole kun tashi kun kama kun mai da wannan abun aikin ku aikin mu ƙauyuka daban-daban in sun koma kuma sai a yi kokari abin da aka ɗauka a nan a tara mutane a gaya musu ga yadda ake ciki ga gudunmawar da ya kamata mu kawo saboda zaman lahiya ya dawo mata na cikin gari kuma wajen biki da sauransu a yi kokari a isar da sako saboda sako ya je inda ake bukata Dangance da yawaice yawaicen sace-sacen da ake samu cikin dare a birnin Gaya, a ɗin Gaya ya kira taro da jami'an tsaro da masu unguwanni da mashawarta domin lalaben hanyoyin samar da mafita. A ƙarshen tattauna a ɗin Gaya Asmi a bar shi ya bayyana irin matakin da suka ɗauka a hirarsa da Fadel Alu. Don ku yi wannan taro sabili kwanan ga mun yi lazari akwai swace-swace da dama cikin garin gana gaya. Su ne swatan moto, su ne swatan portable da kuma wasu kaya masu daraja. Kenan abin nan ya kamata kowa ya tashi ya yi tsaye da mu polis da jandarma da guard suna patrol mix cikin gari so uku ga sati banci wanda polis ga yi dare duka suna yin gama karhi su yi wannan patrol kuma ana kama mutane a zo a bincike a gani in mu ya guna amma mun ga abin ya kariya kenan akwai wani abu kasa don shi muke son kowa ya kama abin nan mu tono shi mu gani shi da mu magani shi tunda bai kamata ba a ce yau cikin garin gaya baka kwana lahiya ka tashi lahiya ba kuma dukiyarka kana tsoron a swace ma ita wannan mutane mu yi musu kashedi kuma sun yi kaɗan su ce wannan aikin za su ci gaba da shi insha Allah za mu maganin su don shi mun yi kida da babban murya Eh, jama'a su kama ma jami'an tsaron nan a ba da bayani insha Allah za mu magane su. Wata ƙungiyar haɗin kan matasa domin ci gaba duka ranar Asabar sukan shirya muhawara akan maudu'o'i daban-daban a nan yamai. Muhawarar Asabar ɗin gobe za su mayar da hankali ne akan sata da ke zama matsayin cin hanci. manufar wannan muhawarar shine jawo hankalin ɗalibai su guji sata da cin hanci a makarantun boko uzairu muhammadu shugaban kungiyar matasa ya yi wa muktar hamadu ƙarin bayani ita wagga conference kin da muka samu muka girka muka ce za mu rika yi shaka samdi don saboda mu waye ma matasa da mata kai bisa fanni na zama ɗan ƙasa saboda mun diba mun gani akwai ƙungiyoyi da yawa suna nan suna kokari su yi wayewar kai bisa zaman ɗan ƙasa shi wanga eh, tamkin da muka zaɓa muka ce kamar matasa an lakon masu kamar in sun je akwai examen ko akwai evaluation haka sai suna tirishe suna lekawa ga 'yan uwansu koko eh, suna trishe to shi kuma tirisherikin nan muka ce kanan corruption ne wani bi sai kaga an ce an yi corruption wuri kaza an yi corruption to duk masu yin corruption in nan wa'anda lokacin da suke zuwa lakol suna yin tirisheri in suna cikin class to su ne in suka zo suka zama wani abu cikin ƙasa sai suna corruption Murar tsuntsaye tana ci gaba da hayaka a cikin yankin jihar Maradi bayan samun cutar a gidan kaji na shadakwari goma sha tara ga watan Janairu. Yanzu haka kuma an sake samun bullar cutar a gidan kaji na Burja da kuma na a da'irar Maradi ta uku da kuma da'irar Sabon Mashi. A yau da safen nan kwamiti masu kula da sa ido akan wannan cuta sun yi wani zama inda suka ɗauki matakin hana shigowa da kaji Dr. Abubakar Isa Yakuba jami'i mai kula da lafiyar dabbobi a Maradi ya yi wa Mohammed Maman ƙarin bayani. Wurin buluwar farko na runkuru 115 ne suka kamu an samu kashi 100 bisa 100 na mutuwar kacin bayan wannan mun gwaji da muka aika ta hanyar sa ido a kai a garin maradi a unguwar burja an samu wuri da aka samu kaji 54 da suka harbu 38 suka mutu wanda ya bada kashi 70 cikin 100 a baya bayan na a sabon mashi an samu 45 25 suka mutu kashi 60 cikin 100 a jimilce a yankin maradi ana da wurare uku tun bulwar farko da aka gano a Nijar an karfafa matakan sa ido da tanadar kayan gwaji a ma'aikatun jihohi an zuba jami'ai a birnin Maradi musamman ma a kasuwannin kaji da wuraren yankan kaji mun yi gwaji 26 da muka aika labosal a Yamai bakwai sun nuna akwai cutar biyar babu sannan goma sha hudu ana ci gaba da bincike. Domin kawo ƙarshen rigingimu da ake samu tsakanin manoma da makiyaya a yankin Urufan gundumar Tesawa, hukumomin yankin suna gudanar da tarurruka wayar da kai ta hanyar ƙungiyoyi da masu ruwa da tsaki na ci gaban da'irar. Na fi habu magajin gari Urufan a hirarsa da Hawa Usman. Shi daman zama na makiyayi da manomi ɗan gida guda ne bisa wannan rigingimu da ake samu sai mu ce lalle kamar yanzu abu ya yi sauki bisan kamar irin matakan da ake ɗauka abin da ya shahi wayar da kai na su manoma da makiyaya kamar 'yan shekarun nan dai guda biyu wanda allah ya kawo bisa wannan matsayi lalle kam an samu ci gaba sosai na rago wannan rikice-rikice na yadda ake waye ma mutane kai kuma da yadda ake ci da samun mutane kowa ya ka to sai in ce gaskiya alhamdulahi lalle kan ba mu samu da yanzu wata matsala ba wadda za a ci ga ta wadda aka kasa warware ta da sauki kuma har ta zantu wata babban matsala sai kuma a ɗaya ɓangare gundumar gaya domin kare mahallin halittu a tafkin albarkaize da aka saka a cikin jerin kaibabben filayen gandun daji na ramsar a niger al'ummar garin sun shigar da wani tsari na kula da tafkin kanar ibrahim madugu jami'in gandun daji mai kula da wannan tsari na ramsar a niger ya yi wa rahilatu sumana ƙarin haske A wani kauye da ke yankin Gaya mai suna Albarkaise, gaskiya mutanen ƙauyen suna da taso dubara ta kula da albarkatu. Suna hana kowa kamun kifi har zuwa wani lokaci, wato tun lokacin damana har zuwa watan Abril ba wanda ke kama kifi. Kuma suna da wani tsarin zagayawa don kulawa, amma idan damana ta gabato suna tsaye da wata rana inda masu kamun kifi ke zowa. Suna zowa har ma daga Nigeria, sai dai suna biyan haraji kaɗan kafin su kama kifin. Kuma wannan yana amfanin kowa da yake ana kiran dukkan mutanen kauyuka na kusa kusa akwai kason kuɗi na ƙauyen akwai kason kuɗi na yankin karamar hukuma sannan kuma akwai kaso na ƙasa kun ga tare da wannan dabarar kulawa na dorewa kowa na cin moriya sannan ruwan suna nan halittun da ke cikin ma suna nan ga wurin su. To yanzu sai rahoton na musamman sarki noma matsayi ne da ake baiwa wanda ya shahara a fannin noma amma a yankin arewa gundumar dogon dutse matsayin sarkin noma ana ba da shi ne ga iyalai daga wannan zamani zuwa wancan. Alhaji Isufu Abdullahi shine sarkin noma na goma sha ɗaya a gundumar dogon dutse a hirarsa da mama'ada. shi sarkin noman nan yadda kaka jin shi noman haka nan na kenan wanda a sarkin noma na harko manomin na ya yi noma ya yi rumbuna na noma zaɓe kan kanshi. shi akwai rumbunan shi daban yanzu da hacin nan tunka tunkare shi sai je can matankar wajen sarkin arewa ya ce ma sarkin arewa zabi sun dame su cikin gonakai shina son da allah a taimaka mashi a kaɗa farauta sarkin arewa bai yi gardama ba an ka kaɗo farauta ya yi jagorancin farauta sai gonar shi lokacin duk da ya so tashi gona sai ya sa sanda ya yaɗe ya buge rumbu guda na zaɓe wa ba na yanka ba ma na zaɓe ya mu sarki to ga zaɓen ka daga nan shi ko sarki ya ce kai ko na naɗa ka sarkin noma to kaji daga inda sarautar sarkin noma ta fito kenan ita wannan sarauta sarki ke naɗa ta kwarai ko sarki ke naɗa ta shi kuma wanda an ka fara ba sarauta shi aka ce ma dummai dummai sunan shi eh shi an ka fara ba wannan sarauta to kaji shi fa zarumi na manomi na sosai na wannan zamani shi sarkin noma mhm. na nan yankin arewa da na sauran yankunan nan wannan kasa tamu shin eh, sarauta guda ce mu kamar gare mu nan ga mu yanzu tamu tamu gishiya ko ko anan ga ta riga ta zama da ta gado don da kaga hatta unguwa unguwa sarkin noma aka ce mata ka gani ko kenan dukkan wanda ya hawo sarkin noma aka ce mishi ko kuma can gare ku ana ya samu sarakuna na noma daban-daban ana ya sarkin noma bana kuma ba da sake wani to mu ko nan ga babu sakiya gidan nan dai unguwan nan dai da ta taba cin sarautar nan ta sarkin noma su dai na manoma kenan ina fahimce ku in mutum ma a shekara bai damma ma dan muna hatsi ba yana iya kasancewa shina nan sarkin noman shi kwarai kawai yanzu abin da agari na shekara 25 ina sarkin noma tun ina mushalla kwalki na nake sarkin noma har ila yanzu kenan ko bana ku ku noma da yawa ba ko da mai wani ina nan sarkin noma na idan ka ce ku kwatanta noma a lokacin ku da mhm. wannan lokaci da muke a noman gaskiya da ba ɗaya bane saboda noman da wanda mun ka iske tsohin mu suna yi ƙasa ga lokacin nan tana da rai duk abin da ka shuka cikin ƙasa zai hito kuma duk abin da ka noma kuma za ka samu riba shi ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya